بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آه تذكرة الحفاظ لبعض المترادف الألفاظ عند شيني زي زمان درسهم وانا ثلاثين كينا آه من زيا آه عند مالكة آه قدائم قل واصب ورائن وقد طفيلي ضيفا وراشن آه كنت زمن الأمر زمن كنت زمن الأمر استقام التفقه zaka ce eh, in ta zama al'amru ah, wato al'amari ya daidaita in ta zama al'amari ya daidaita wanda ah, shi ne istaƙama ko? istaƙama ah, daga istaƙama da ya staƙimu ta an abin da yake daidaitacce sai a kira shi mustaƙim daidaitacce shi na kita ihdinas siratul ta tafarki wanda kima madaidaici na'am ittafaqa haka ittafaqa ittafaqa ya tafiqu ittifaqan shine Allah ta'ala ke ta wal kamar idan tasaq idan idan idan wata ya tuka kenan ya daidaita ya tuka ke cin kamalarsa eh wanda kaga duka ma'anarsa daidaituwa na'am aw mababarukun wato walqiya ta walqa aw maba idan idan idan ta walka an fahimta misluhu ta'allaka misalin wannan kalmar shine ta'allaka ta'allaka mana abu ya haskaka ya ya walka daga ta'allaka ne ya ta'allaku ta'allukan suna wa ta'allaka albar ko warkiya ta walka eh, shi aka akhadhat alfatayat ta'allaqna isti'dadan lil hafla ko yan mata suna ta walwali saboda shirin tafiya fati an fahimta duka wannan firaj fati ne na na na na na na na ba sai al'abd eh, shi al'abdu shine bawa ko duk mutumin da ake iya siyansa ko a sai da shi shine bawa ko na to aka ce qinnun nun shi ne wanda babansa ma bawa ne ko kakansa ma bawa ne wanda ya gaji bauta daga iyaye da kakanni shi ne ƙin an fahimta sabuwa asifun asif shi ne wanda ya zamanto bawa wanda yake ya shagaltu da hidima an shagaltar da shi da hidima da bauta aikin bautar sosai ba bawa ba ne ko don an mallake shi kadara na na mahinu mahinu shi ne bawa ko wanda yake hadimi mai hijima ke shi ne mahinu wakal kafil kul za'imun bamin kafil shi ne mazubin lamar wanda yake e, e, e, wato ya ɗauki rainu ko wata wahala ta wani shi ne kafil suka ce ul za'imun ko za'im shi ne shugaba a wannan sifa ce ta shugaba a daukar nauyin mutane da ɗawainiyar su ba'i eh, wani man za a bai hamlu ba'inu wa ana bihi ba'in baminun ka kaga baminun shine mai lamunta mai lamuntar sha'anin wani ka ta a akahu ai ya lamunta sha'anin dan uwansa an fahimta yawwa eh, ita ta kalwalaji annazulu kaza salilu Eh, shi aka ce alwalad shine eh, ma'anarsa shine duk abin da aka haifa wanda ana amfani da shi akan namiji ko mace ko mutum biyu ko jam'in mata ne ko maza suka alwalad an fahimta dukan ya shafi wannan eh, ake ta kaza annazil ko na annazil shi ma annazil ana nufin yaro abinda aka haifa yaro al-maulud ah. as-salil shi ma as-salil suna cewa salilul rajuli ai maza ibnu salilul rajul ai ibnu an gane dan mutum shi ne as-salil al-gharib aka ce gharib ne mutumin da ya zamanto ba a cikin mutane yake ba ko ba a cikin al'ummar da ya je musu yake ba ya je ne ba tare da a cikin su yake ko ya je wani gari to waye shine gharib ana jami'in sa akan ghuraba eh, daga cikin ma'anarsa hadif hadifun eh, shi ma ma'anarsa garif eh, suna ta hal hadafa ilaikum hadif wani bako ya zo gare ku ko naqil naqil mutumin da ya zanto cewa yake canja mahallin zama min makanin ila aha daga wannan unguwar zuwa wannan ko daga wannan gurin zuwa wannan gurin shi naqil kaga duka ma'ana ta zarif baku an fahimta sai asali eh, asal shine wannan yawon nan na da udun zuma yake fitarwa shi ma'anarsa shahadun zuma ko ne zuma da suke ba ta gushe ba tana a halin ɗanyantakarta kafin a tace ta ko ko a gyara ta ke shahad yawwa barif shi bari. shine dai zuma kowace iri zau shine zuma da suke ita ma kamar danya da ba a gyara ta duka zau ka sunfi shi a sunfu idan ka ce a sunfu a shine ɗaya daga cikin wa ahadu shakkai shin ɗaya daga ɓangarorin abu guda biyu kamar dama da hagunsa to to kowane ɓangare zai ɗaukar wannan suna na asim asim an fahimta yawwa eh, suna cewa sinfin na ha ko a na suna cewa sinfin na ha sinfin na ha eh, suna nufin eh, rabin yini an fahimta sinfin nahar a abu nisfu koko eh, nisfu ne ko sinfin na na sinfin nahar na yau suna nufin wato rabin yi ko na abin da ya kama da wannan نعم نوع ka ce nau'in abu suna nufin wato rabinsa ko wani bangare nasa nau'in abu kaza suka ce ai wannan nau'in kaza ne to ai wani bangare daga cikinsa ya kace nau'in eh, mai zamu ba da misali a a ce eh, misali irin bishiya kaza kaga wani irin da aka ciro kaga ai bangaren ka ne sai amfani irin kaza ne yalla ina son irin wannan shuka ta kaga ta burge kaga ai sa bazo ke so da bangare na ta yawa na'am na'am ike cewa fannin ko yawa eh ya ce fannin shine wato nis da ka ce nisfi wato ana cewa rage amma ma'anarsa kamar ta tsara ma'ana ta hausa da ake ba ma'ana bangaren abu wani fasin na abu an ce na nis nis shi an fahimta yawwa na ah, barbun ko barbun shi ma nau'in abu shi sa lokacin suke cewa shi bar a daidai ke da bari lokacin ana ce cewa bar shi ne wata ma'anar ta zuma suna cewa bar a lokacin suna nufin zumawa bar amma ana nufin nau'in abu an fahimta hada barbin lihada mana nau'i ne na wannan wani juzu'i ne na wannan ko ko wani kudu suna cewa a abdarbu din da suka ce zuman suna nufin zuma farar zuma farar saka da ake cewa ko ba mai duhun ba fara sun ce bar bar na'am yau eh, eh na'am kace barbani mumtaz barakallahu fikum sau da yawa suna ta abu kaza barbani ai nau'an hata a karatu don misali ta ce in za a ce abu nau'i kaza sai a ce ah, haza barbun da haza ko ko ko a ce barbani nau'ika ne guda biyu ko na abu na na ta ita cewa wato ita ka shaikhi silbun il'amun wa himmu ko kaman wannan kalma ta shaikh kaga abu sananne ko suna wanda ke sananne eh daga shafa ne ya shi shihu shaikhan ya aka ce shafa fulan wani ya tsufa shafa ya shi yana tsufa to eh shaykhun sabi an fahimta wanda ya yi manyanta ta fuskar shekaru shine shaikh ah, daga cikin ma'anarsa akwai silbus ko silb ah, shine tsohon da yake ah, shekaru sun san masa da har haƙorinsu suna zubewa shi ne silbun an fahimta fil na na ƙal'amun shi ne tsohon da yake mai yawan shekaru an fahimta wanda yake ya ratattake shi ne ƙal'am wa himmu ko himmu ko sai himmu ko uh, wato himmatu himmu ko himmatu duka eh, ana nufin a shaikhul fani ko wanda ya riga ya ƙare kawai wa ko yanzu ko an jima an fahimta eh shine himmun ko himmatu yawwa ana wasu gani a ce ko tsofaffi wanda su ba sun gama amfani kawai sai dai kawai a jiran lokaci an fahimta? كتا وانا وانا كالقطع قل ذنب وبث حسم كالقطع هكذا نكتب القطع شين ينكع كو داس عبد قطع يقطع قطعا كو قطع الشيء آه، قطع الشيء الشيء ماذا قطعا أي أبانه وفصل بعضه ببعضكم يا ينكع أبو يا ربط كان أبو جدا بيكو جدا كذا هم فهمت الشيشين قطع أكسا قل زب وبت حسم وشون الزب أصنع تيوا واسو جب يجب جبا هم فهمت جب يجب جبا أي قطعا suna ta jabbahu ai qata'ahu ya yanke abu shi sa da suke suna kuskure wajen karanta kuri da ya ce awwalu ma ya jibbi ya ce awwalu ma ya jibbi farkon abin da yake datsuwa ke jibbi kuskure ne jabba da jibbi da wani tsakanin wa jaba ya jibbi jabbahu ai qata'ahu an fahimta الدب القلم يو ها بصير الدب الدب القلم يو الدب عين الدب القلم على قلم يا بوش الدب القلم يا يا يوا يا يا يوا أبدا الإسلام يجب يجبني شو كمان يجب ما قبله إيه ko a fasara shi da cewa wa yana yanke abin da yana goge abin da yake kafin sa da dukkanin abin da aka aka gabatar wanda yake kafin musulunci wannan wanda ka gada kanan in kace kuma a wani fa aljubbu kuma ya zama rijiya aljubbu eh wa alquhu fi al aljubbu jubbi kaga saboda ibafa kace jubbi aljubbu ne ko eh bulle take mai yawan ruwa shine aljub da ruwa sosai a cikin ta an gani? yau sai kita battun hasmun ko eh, batta ya buttu battan kenan ko shine ai wato wato qata'a kenan ya yanka abu yanka abu ko datsa abu an fahimta eh, shi sa wanda yake cewa ko eh, menene na? Eh, oh, na'am, in fact, fardu ma albassaka eh ina eh, eh, duk shine kalmar imsak shi sa aka ce ake kiran saki wanda yake saki uku sai ake yin shi ne albat da suke sadala albattati ba hmm. yanke eh, wato saki mai rabawa wanda kawai shi ke an rabu hmm. wanda babu komi hmm. kaga shi ne suke sadala albattati daga albattu ne an fahimta yawwa ah, hasmun ba shi ma hasmun shi ma shi ma alƙasa'u daga yadda aka kira takobi da alhusam ai alhusam an fahimta daga alhasmu ne rabewa kaka takobi da ke wannan ga yawon jini na wuce sai su da alhusam mai rabewa mai dasewa an fahimta? rabuwa. ko sai mu tsaya a kanan saboda lokaci sai mu dan taɓa wani abun a gurguje insha Allah ta'ala